wanda yake zuwa muku a duk ranar Lahadi. Wallafar shahararriyar marubuciyar nan Fatimar Saddauna. na Umma Aimana. Wadda ni ce zan ja akalar shirin a halin yanzu. Masu sauraro idan ba ku manta ba. A shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda ya Marwan yake ce da Sarina. Ki saurari zuwan mu yau din Daga haka ya datsa kiran duk don kar ta hana shi zuwa gare ta don ya san kaɗan daga cikin aikinta. Hawayen da bata san dalilin taruwarsu bane suka yi nasarar gangarowa kan kumatunta. Me ya mafita? Ta faɗa a fili. Sabira ce ta faɗo mata a rai, don haka da sauri ta zuri flat shoe ɗinta ta fice daga ɗakin. Ta kwata sa'a babu kowa cikin falon mom ɗin, don haka da hanzarinta ta haura stairs wanda zai sada ta da ɗakin sabiran. A nan ne muka tsaya yanzu za mu ɗora. Tsaye take a gaban dressing mirror nata tana shirya kayanta ciki. Ganin Sarina da ta yi a haka ya sanya ta dakatawa daga abin da take, ta ƙara so da sauri ta riko hannun Sarina haɗi da cewa, Sista, lafiya kuwa na ganki haka? Ganin Sarina ta yi shiru ne, ganin Sarina ta yi shiru ne ya sanya ta kama hannunta suka zauna kan gado. Kallonta ta maida kan Sarinan haɗi da cewa, Mai ke ki ne sista? Ko dai kan maganar su Esboy ne har yanzu ke ki? Ta tambaye ta cike da kulawa. Ko kaɗan yanzu ba shi ne yake damuna ba sista. Kin san ai na gaya miki batun yaya Marwan. To shi ne yanzu ya kira ni yake ce min wai za su zo gidanmu shi da Rauda. Ta ƙarasa maganar ƙwalla na gangarowa kan fuskanta. Dariya ne ya ƙwace wa Sabira haɗi da cewa, To menene abin kuka a nan? Ai abin farin ciki ne ma gunki Your friends ɗinki za su kawo miki ziyara. Wannan shi ne karo na farko a wajenki. Don haka mai zai hana ki ba su dama su zo ɗin? Ba wai ba na so su zo ba ne, ina matuƙar jin tsoro idan har ya Samni ya gan su, ban san mai zai faru ba. Sarina ta yi magana cike da tsoron faruwar hakan. Ɗan jin ta yi kafin daga bisani ta ce, Kada ki ji tsoro, shi ma yana kawo abokanansa gidan nan, kuma bai kuma ba sai mu sauke su a falon baƙi ba, kin ga babu wanda zai san ma sun zo. Wani daɗi ne ya ziyarci zuciyar Sarina, wanda dama ita tsoronta ɗaya kar ya zo ya same ta. Wanda ita tsoronta kar ya zo ya same ta a ɗakin. Wanda ita tsoronta kar ya zo ya samu ta sauki sabi. Wanda ita tsoronta kar ya zo ya same su. Wanda ita tsoronta kar ya zo ya samu ta sauke su a ɓangaren ta ya ci musu mutunci. Don haka ba ƙaramin aikinsa ba ne. Don haka suka ci gaba da hiransu suna ninke kayan suna sawa a durowa. Misalin karfe biyar na yamma, motar Yaman wanda ta yi fakin a gaban gate ɗin gidan. Duk irin haɗuwa da gidansu ya yi, sai da suka raina nasu, sanda suka sauka ƙofar gidan su Sarina. Kafin ma a fito daga ciki, kafin ma ya fito, ɗaya daga cikin securities ɗin da ke kai komo a ƙofar gidan ya nufo su, yana tambayan su su waye su. Marwan ne yake sanar Marwan ne yake sanar masa gurin Sarina suka zo. da yake kan ma'aikatan gidan sun san Zarina don haka sikiritin ke mayansa ko ta san da zuwansa? Eh, kawai ya ce da shi a takaice cewa sikiritin ya yi su jira shi ya shiga ya tambayo. Don aikinsa ne, don aikinsa ne haka duk wanda bai sani ba baya barin sai siga har sai ya sami information akan mutanen gidan sun san da zuwansa. Sikiritin tana shiga gida ya hango Sarina. Sikiritin yana shiga gidan ya hango Sarina da ta fito daga fat ɗin mom za ta je nasu fat ɗin da hanzari ya isa gare ta yake shaida mata tana da baki a waje to ta ce da shi har idan farko far wajen cikin nutsuwa take takowa gare su fuskar ta ɗauke da murmushin da ya bayyana asalin kyawunta shi ma murmushin yake binta da shi yana mai jin wani daɗi a cikin ransa don fodas ɗin da don fodas nan da bai ganta ba san baya jin daɗi Da sallama dauke a bakinta ta karaso wajen, daidai na rauda ta buɗe murfin motar ta fito da gudu ta rungume ta. Jike da farin ciki ita ma Salinan ta rungume Rauda. Kai besti, I miss you more wallahi. Rauda ta faɗa tana mai kama hannun Sarina. Ni ma na yi misin ɗinku besti ɗina. Ina Nabi? Nabi da Rauda kawai kika sani? Baki ki san ni ba ko? Marwan ya yi magana yana mai kafe ta da idanuwansa. Domin wani kallon domin wani zallan kyau da haɗuwa da yake hangowa a tattare da sarinan Ashe yunifom ba karamin ƙaramin kyawun ta yake ba. Masha Allah, ya faɗa cikin zuciyarsa. Murmushi dai haɗi da cewa, ka yi haƙuri ya Marwan, kai ma aina. Sai kuma ta kasa ƙarasawa. Murmushin jin daɗi ya haɗi da cewa, to shi kenan, ni bari na je na ɗan zaga kafin ku gama, sai na dawo mu wuce ko? Ya yi maganar yana kallon sa. yayi yana kallon Rauda. Dukansu suka yi mai adawa lafiya su kuma suka shige gida. A babban falon da suka A babban falon da suke saukar baki, Sarina ta yi da masauki, haɗi da cika mata gabanta da kayan shaye-shaye. Nan farau da ke tambayar ta ya aka yi bata zuwa makaranta, bata ɓoye mata komai ba sanar mata kaf abin da ya faru. Rauda har da ƙwallon tausayin kawar tata, haƙiƙa ta san su S-boy za su yi fiye da abin da ya shafa. Za su yi fiye da abin da ya fi hakan ma. Haka suka ci gaba da tattaunawa akan lamarin, suna cikin hira Sabira ta shigo, ai sai hira ta tsinke tsakaninsu, sun jima suna hira sosai har sai da aka kira magarba kafin Dauda ta yi musu sallama ta ce za ta wuce, ba haka suka so ba, domin hirar ta su ta ɗauko daɗi. Salina ce ta rako ta har bakin motar yamarwan da ya kusa karewa a gurin tsabar jira. Ai na ɗauka kwana zaki a can, har ina shirin tafiya, wato kun shanya ni kun je kun yi zaman ku abin ku ko? ne ya yi magana yana bata fuska, Alamar ya ji haushin abin da suka yi mai, dariya suka sanya dukansu. Au dariya kuke min ma, don kun mai da ni abokin wasan ku ko? Daidai na motarsa da ke cikin tsakiyar na escort ɗinsa ta ƙara sogun, samsari na bata gansu ba. Sun dage sai ƙarƙar da dariya suke, yayin da shi kuma ya maron ɗin ya kafe ta da idanu. Komai nata yana matuƙar burge shi, sosai dariya ne mata kyau, don haka shi kuwa shagala da kallonta. Wani zafi ne da kunci ya ziyarci zuciyarsa, Mai yarinyar na take nufi tara musu kattun banza za ta fara yi a kofar gida kuma da igiyar aurensa a kanta? Ai take ya sake jin wani sabon bacin ran. Zuciyarsa ce ta shiga yi masa suya da zafi cikin tsananin fushi ya fito daga motar tasa ya nufi su. Bai yi wata wata ba ya bai yi wata wata ba ya ɗauke da wani mari da ya yi nasarar dauke mata jin ta ne 'yan wasu dakiku Cikin fushi da zafin nama ya fusgi hannunta bai tsaya ko ina ba sai cikin motarsa da ƙarfin gaske cilla ta cikin motar ya rufe haɗi da shiga shi ma ya ba direban umarnin ya wuce cikin gidan da gudu. Aiko da gudu direban ya figi motar ya danna ta cikin gidan yayin da sauran suka fara yayin da sauran suka fara masa baya. Yayin da sauran suka rufa masa baya. Cike da wani irin mamaki, takaici, bakin ciki, haushi da masifa Marwan ke kallon gate ɗin gidan da tuni an rufe shi suna shiga ciki wani mugun ɓacin rai ne ya ziyarci zuciyarsa sakamakon abin da aka yi wa sarinansa a gaban idanuwansa. Dauda da tsoro ya cika ta, ta matso gare shi haɗi da cewa, Broda, mu tafi dan Allah, kada mu ma ya dawo kanmu. Ta yi magana tana mai yarfar da hannuwanta alamar tsoro. Waye shi? Ruwan ya tambayi Raudan. Kai ta shiga kiɗawa, haɗi da cewa ban san shi ba. Ina ina ga koyayenta ne. Bai sake ce da ita komai ba, haka kuma ransa ba daɗi ya ja motarsa suka fice daga unguwar gaba ɗaya. Tabbas idan har ya yi bincike ya gano cewa ba dan uwanta ba ne, to ba makawa sai ya ɗau mata fansa. Haka ya shiga jan ta tsakiyar falonsa, ransa a matukar fata ya so zuba mata ruwan bala'i. Wannan shirya karo na ƙarshe da zan miki wani akan kama ki da namiji da aure na. Ke wace irin jarababbiya ce wai? Ba za ki iya rayuwa ba namiji ba ne? Ya maganar cikin tsawa. Yana yin tsawon da ya Yanayin tsawon da ya mata ya sanya ta fara ja da baya, tana wani irin kuka. Hannunsa ya sanya ya bugi jikin bangon falon. Hannunsa ya sanya ya bugi jikin bangon falon haɗi da cewa oh shit jin kukan ta yake har cikin kwakwalwarsa, don haka a zuciya ya juya ya fice daga falon. Kanta ta tusa cikin gwiwoyinta ta ci gaba da ruskar kukanta abinta sai da ta yi mai isanta kafin ta tashi ta shige bedroom ɗinta. Gaban da Rasimiro ta tsaya tana karewa gefen ta kallo da ta sha mari. Ya zama dole in cire ka a raina, ya zama dole ba zan iya rayuwa da kai ba, ba zan iya rayuwa da wanda bai san mutuncin ɗan adam ba. Dole zan bar muku gidanku, in tafi can wata duniya inda babu wanda ya san ni. Kalamansa na ɗazu ne suka faɗo mata, me yake nufi? Yana nufin tana bin maza kenan? Tabbas ta san bin maza karuwanci ne. To kenan haka yake nufi? Kuka ne ya ƙwace mata. Mai yasa? Mai yasa ne muku? Mene muku a rayuwa iyayena da kuka zaɓi ku banzatar da rayuwata? me yasa kuka haife ni kun san ba za ku iya riƙe ni ba me yasa za ki min haka mama idan har shi babana ba zai iya karɓa ta a matsayin yarsa ba ke me yasa kika haifo ni kuma kika watsar da ni kika yi min mummunan tabo a cikin rayuwata me yasa kuka ne ya kuma kwace mata har tana shiɗewa haka ta yi ta kuka a wannan ranar da ƙyar ta samu ta iya lallashin kanta domin fata domin ba ta da mai lallashinta yanzu kam ta sa a ranta dole ta cire shi a cikin ranta ko za ta samu sa'ida a rayuwarta. Wanka ta shirya. Wanka ta yi ta shirya kanta cikin wani bulu jallabiya na mata. Ina ɗaya daga cikin kyautar da maman Rauda ta ba su sanda suka je. Kwanciya ta yi a gangadonta ta yi lof, zuciyarta cike take da tunanuka kala-kala. Da ƙarfin gaske ban kaɗo ƙofar ɗakin ya shigo. Sai yunƙuru go kanta ba, don ta san cewa shi ɗin ne. Sai da ya zo duk inda take kwance, ya tsaya haɗi da zura hannayensa cikin wandonsa. Cikin aljihun wandon jins ɗin da ke jikinsa, cike da gadara da isa ya soma cewa, komai abba zai ce da ke, ki ce mai kin amince, idan har kika saba umarni na, to ki sani ba zan taɓa raga miki ba, sannan kuma gargaɗi na ƙarshe a gare ki shine, ki nuna wa abba cewa ina musguna miki, zan baki matuƙar mamaki. Yana kaiwa nan ya saka kai ya fice daga ɗakin, haka kurum ta tsinci kanta da faɗuwar gaba, duk da cewa bata san abin mai zai tambaye ta ba. Bata ma gama dawowa a tunaninta ba, Sabira ta turo ƙofar ɗakin ta shigo, bakinta ɗauke da sallama. Ganin Sabira da ta yi ne ya sanya ta ta saki fuskanta, haɗe da ƙoƙarin ɓoye damuwar da ke damunta. Cike da kulawa Sabira ke kallon gefen fuskarta da zanen yatsu suka fi ɗora ɗau-ɗau. da Take idanuwa da suka cika da ƙwalla, muryar na rawa ta ce, Sista, shine ya mare ki ko? Me yasa ya Samir ba shi da imani ne? Me yasa zai miki haka? ta karasa maganar hawaye na sauka a akan fuskarta ba shi ba ne, sista Faɗuwa na ɗazu a toilet sarina ta yi maganar tana mai kokarin danne hawayen da suke shirin lekowa daga idanuwanta ƙarya ba naki ne, mai ki saba da ƙarya ba ko da a ce ma gaskiya kika faɗa min to ba zan yarda ba domin ko ga shafin yatsunan kwance baro-baro a kan fuskarki. Sabira ta yi maganar cike da sausaya wa Sarina. Duk yadda ta so daurewa kasawa ta Don haka ta faɗa jikin Sabira tana mai fashewa da sabon kuka. Allah sarki Sabira mai zuciyar tausayi, ita ma sai ta rungume sarinan ta fashe da kuka. Da ta iya kwantarolin ɗin kanta, ta shiga rarrashin Sarinan, Sai da ta kata ɗan kwantar da hankalinta, sannan ta shaida mata cewa abu na neman ta. Gabanta ne ya shiga faɗuwa, amma gudun kada Sabiran ta gane, ya sanya ta aro jarumta ta sanya wa kanta. Da sallama ta shiga falon. Da sallama ta shiga haɗaɗɗen falon Abban. Amba da ke zaune ya amsa mata fuskarsa cike da fara'a, don shi har cikin ransa yake jin Sarina kamar ‘yarsa ta cikinsa da ya haifa. Cike da ladabi ta gaida abba cikin jin daɗi Abba ya amsa mata, haɗi da tambayar ta ya makaranta. Ai sai da gabanta ya faɗi, jin Abba ya ambaci makaranta, amma sai ta tattara nutsuwarta zuwa gare shi da cewa, Alhamdulillah, masha Allah, haka ake so, a bata imma wajen karatu, domin rayuwar nan tamu ta zama sai da karatu za ka ci moriyarta. Am dama ba wani abu bane yasa na ce a kirawo ki. A game da maganar ƙarin auren da Samir zai yi ne, shine na ce sai na ji ta bakin ki, in kin amince tukunna, kada gudun a shiga haƙƙin ki, duk da cewa hakan ba haramun bane. Wani abu ne da kirjin Sarina, yayin da bugun zuciyarta ya ƙaru da sauri da sauri. Aure, aure Samir zai yi? Mai hakan ke nufi? Ta mai zuciyarta tambayar, jikin Jin ta shiru ne ya sanya abu gyaran murya har da cewa, kada ki cuci kanki, kada kuma ki ji nauyi na haƙiƙa ke ma ya ce kuma kina da yanci sannan kuma kina da damar faɗar duk wani cizguna mikin da ake yi sannan kuma ya shaida min cewa ya sanar miki kuma kin amince amma duk da haka na ce sai na ji daga gare ki nan ta shiga kowa da abin da zuciyarta ke gaya mata maganganun na su ne suka fato mata a rai da ƙyar ta iya buɗe baki ta ce Allah ya shige mana gaba abba ya kuma ba da zaman lafiya tsakaninmu, shi kuma Allah ya ba shi ikon riƙe mu tsakani da Allah. Sosai matuƙa Abba ya ji daɗin kalaman nata, tabbas yarinya ce ita, mai ƙananan shekaru, amma tana da kaifin hankali da tunani, ga kuma iya kalami, haƙiƙa ya Hakika ya taya ɗansa murnar samun Sarina a matsayin iyalinsa. Allah ya miki albarka diyata, Allah ya Allah ya sa kuma ki gama lafiya, da a ce kowace mace irin addu'an da da za ta yi wa mijinta kenan idan ya zo mata da batun ƙarin aure to da ba a samu yawan tashe-tashen hankula a gidajen al'umma ba hakika na san ke ɗai yarinyar ƙwarai ce za kuma ki haƙuri da duk wani abu da za ki fuskanta amma ina so ki sani shi haƙuri alkhairi ne ga mai yin sha idan kika ci gaba da yinsa kuma to zai zama tarin alkhairi Allah ya miki albarka tashi ki je Aminta amsa da shi haɗi da miƙewa ta fice daga falon gaba ɗaya kasa sanin wani hali take ciki ta yi har sai da ta samu taimakawa kanta masauki har sai da ta samu taimakawa kanta masauki a kan gadonta hawaye ne suka shiga zirya a kan kuncinta wanda bata san dalilinsu ba shi kenan yanzu auren samir zai yi me matsayi matsayina kenan duk da cewa zaman auren jeka na, yi ka suka yi amma hakan ba zai hana ta jin raɗaɗin ƙarin auren da zai yi ba Kuka ne ya ce mata, a fili ta shiga furta cewa na yau yaudari kaina. Me ya na manta da wacece ni har na bari na fada cikin irin wannan halin? Hakika ni ba kowa bace a Hakika ni ba kowa bace a wajen su face wahalalliyar 'yar aikinsu. Me yasa na shagaltu da yawa? Haka Sarina ta kukanta ta koshi daga bisani ta sanya wa zuciyarta kuri da dangana. Sai da ta zo kwanciya ne ta tuno da wayarta da ta sanya cikin durowa da karam. Ya kamar ba za ta dauko ba, amma tunawa da ta yi cewa Marwan zai kira amma tunawa da ta yi cewa Marwan zai kira ta yasa ta ɗauko ta waro idanuwanta da suka yi ja saboda kuka ta yi twenty miss call ta faɗa a fili da yake wayar tana silent shi yasa ban ji ta ba wani kiran ne kuma shigowa ba tare da bata lokaci ba ta yi fikin haba mai angel ya kike so na yi da rayuwata ne a kanki kin san kuwa halin da na shiga a dalilin rashin daga wayata da kika yi gashi mun rabu ba tare da mun yi sallama ba Please tell me who I please tell me who I am. Yayi maganar kamar ba yayi maganar kamar zai yi kuka. Oyayyar ajiyar zuciya ta sauke haɗi da cewa ka yi haƙuri wallahi na bar wayar a silent ne kuma na sa ta a durowa shi yasa ban ji kiran ka ba. Shi ma ajiyar zuciya ya sauke domin jin ta lafiya ya fiye mishi komai. Waye shi ne wai a gare ki? Na tambaye ki baki ban amsa ba. Ya kuma jefo mata tambayar. Yaya na ne? ta faɗa a takaice domin ba domin bata iya ƙarya ba. In idan ko ya matsa mata to dole zai gano gaskiyar. Ajiyar zuciya mai ƙarfi ya sauke haɗi da gyara kwanciyarsa ya ce amma blood brother ɗinki ne ko? Bata yi tunanin zai mata wannan tambayar ba don haka gaba ɗaya ta rikice bata san mai zata ce da shi ba ma. Jin ta yi shiru ne ya sanya shi cewa I'm sorry za ki ce na matsa da tambayoyi ko? Kin san ni? journalist ne shi ya sa, sannan kuma na hangi wani abu a cikin idanuwansa mai kama da nau'in mayen so saurin katse shi da cewa ba komai fa na faɗa maka yaya na ne Shi kenan mai angel amma ya ci sa'a ɗaya na zamtowa ki. amma ba don haka ba sai na rama wa angel ɗina marar da kyakkyawar fuskarta da ya yi ya yi maganar in a low voice murmushin yaƙe kawai ta yi kamar yana ganin ta. domin damuwa ne fal cikin ranta shi ya yi ƙoƙarin janta da hira tun tana ɗan basarwa har ta ɗan sake ji jiki da shi gaba ɗaya same da ya kasa bacci da zaran ya runtse idanuwansa hoton kyawawan clips ɗinta yake gani su ne masa gizo yayin da ƙwaƙwalwarsa ke tariyo masa irin taushi da daɗin lips ɗin nata hakika duk da cewa bai taɓa wa wata mace kis ba amma ya san lambarta suna da different sosai akan na wasu matan domin sanda yake kisin ɗinta jinsa yake kamar yana shan alewar madara mai daɗin gaske gaba ɗaya yanzu ba abin da yake damunsa face ya ganshi yana face ya shi yana kisin ɗinta tun daga ranar ya rasa nutsuwarsa domin ko da yaushe wuni yake yana tunaninta amma duk da haka kawo yake akan cewa ba ita yake tunawa ba domin bai ga abin da zai tuna a jikinta ba dududu ma yaushe ta fara girma ya san daga ran da azina ta tare a gidansa zai yi wa kansa maganin komai Abu kamar wasa fa, bacci sam ya ƙaurace wa idanun Samir, sai faman kai mu yake, Talat ya shiga ya ɗauro alola, dan ya shiga jera na filfilun dare. Bangaren Sarina kuwa, tuni bacci ya ɗauke ta suna waya da yamarwan. din saukar numfashinta a cikin wayan ne ya sanya shi fahimtar ta yi bacci, don haka shi ma yake, dan haka shi ma ya kashe wayan. Washe gari, Abba ya ɗauki ƙaninsa Abban Kedi suka je gurin baban Azina da kansu dan nema wa Samir aurenta. A mutunce ya karɓe su, A nan aka yi komai da komai, inda aka tsayar da biki nan da wata ɗaya, a take abban Keri ya ba da sadaki dubu ɗari kafin suka ɗauko hanyar dawowa gida. Cike da farin ciki Azine ta faɗa jikin aminiyar ta Zi tana mai cewa burina ya cika Zi da mamaki Zi ɗin ke ta." haɗi da cewa wani buri kenan? Ina da wani buri ne wanda ya wuce da mallaki santalalan kai kamar Samir ɗina a matsayin miji yanzu haka kuɗin sadaki na yana wajen dad ɗina auren mu nan da one month dole yau in haɗa mana shagali fara fara kira mana close friends ɗinmu ki sanar da su azina ta yi maganar tana shakan shishin da ke kan stool masu sauraro duka duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau mai suna rayuwar mu a yau sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin